lamin ya za a yi lamin ya yi a ka sako shi da kyau a yi zai jari da malam ko kuma a tura mana Oh, yeah.

Yeah, I'm not. طيب، تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا أعوذ بالله من أنا أنا كلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد anna muhammadan rasulullah to da wayan kalmomin ka ba da shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma cewa annabi muhammad mazo Allah ne sun mai da kai musulmi me sunanka emmanuel to yanzu fa ina so na suna abdul malik masha Allah sai yayi kyau yanzu za a je a nuna maka yanda za ka wanke jikinka duka sannan a koya maka yadda za ka sallah zahar da lasa ina maganan littattafai da kayan fa tufa ka duba mashi kayan shi alhamdulillah abdul malik a mutumin kasar nan ne kai to adama to masha Allah Allah tabbatar da kai addini to bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين وأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الناس الله الحمد لله شهر الطاعة من صيام والقيام والصدقة في بضع أيام بلغنا الله إياه ندعو الله أن يجعله لنا كفارة للذنوب ويثقل به موازيننا ويكشف عنا البلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن تعيش الأمة المحمد أو تعيش الأمة المحمدية اليوم في حضير الهوان ودرك الأسفل من الخزي والانحطاط ما لا يتصور وقد انكشف الغطاء وسقطت وسقطت الأقنعة لأن جميع أمر الأمة لغيرها وحكامها عبيد لساداتهم الأفرنج كما يقول الشاعر يهجو تيمة يقول الشاعر ويقضى الأمر حين تجيب تيمو لا يستأذنون وهم شهود وإنك لو رأيت عبيد تيم وتيما قلت إنهم العبيد لقد صدق رسول الأمين فيما روي عنه عند أحمد وغيره عن أبي هريرة قال سمعت رسول كثير ولكن يلقى في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حبكم الدنيا وكراهيتكم الموت لو سألنا أنفسنا ما هي أهم أسباب هذا الوهن والضعف الذي سرى في نسيج الأمة بعد أن كانت في الماضي قوة ونبراسا للعالمين لا يخفى على كل عاقل الجواب من أن قلة الوازع الديني وطلب الدنيا بكل وسيلة ولو على حساب الدين هما أشدها كل ذلك أدى إلى تمزق الأمة والفرقة والتنازع على حطام الدنيا وإدلال الصزج من الناس لاستغلالهم قال الله تعالى واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين لقد صدق الله تعالى وتحقق ما تنبع في كتابه العزيز بتمزق هذه الأمة العظيمة وتشيعها عز وجل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون وذرهم في غمرتهم حتى حين سورة المؤمنون فلم ينفع زعمهم ودعواهم التوحيد فإن التوحيد انكشف أنهم موحدون في خوف الطواغيت الأجانب ولم ينفعهم زعمهم ودعواهم حب الرسول فإن حب حبهم لأولياء الشياطين هو أوكد ولم ينفعهم زعمهم الجهاد فكانوا عنك على الأمة بمد العون إلى العدو إلا قليلا من هؤلاء وهؤلاء أليس منكم رجل رشيد ترى كيف نوحد صفوفنا وكيف نعالج الفرقة والتحزب الموقوت أليس في كتاب الله وسنة رسوله وفي عمل السلف الصالح حلول حلول لهذا المأزق أليس فيما فعل الحسن بن علي رضي الله عنهما سبط النبي صلى الله عليه وسلم في التنازل وقبول الآخر أسوة لنا في جمع شمل الأمة قال عليه الصلاة والسلام ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به به بين فئتين من المسلمين أين من يقتدي بهذا السيد الحسن بن علي ويسعى في تفكيك فتيل قنبلة الغل والكراهية والشقاء بين أطياف الأمة ومن يتنازل عن مصلحته الخاصة لمصلحة العامة وعن مستحبه المحدث للفرض القديم اليقيني أليس النهي والتكليف من الله عز وجل ألا نتفرق قال الله تعالى شرع لكم من وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى عيسى أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه سورة السورة وقال عيدا ولا تكونوا الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم فماذا قدمت يا أيها الصالح الصفي لتشكيل الأمة ألم تعلم أن هناك التباين بين القول والفعل وبين الوعظ للإرشاد وبين الذي هو للإهانة والتشهير والمزايرة قال الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو على المهتدين ألم تعلم يا أيها الولي المزكي نفسه أن البدع والمحدثات الأمور من أكبر أسباب الفرقة عن أبي بصرة الجفاري صاحب الرسول صاحب رسول الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي عز وجل أربعا فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة سألته سألت عز وجل ألا يجمع أمتي على الضلالة فأعطانيها وسألت الله عز وجل ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها وسألت الله عز وجل ألا يهلكهم بالسنين كما أهلك الأمم الأمم قبلهم فأعطانيها وسألت الله عز وجل ألا ألا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بعض بعض فمنع فمنع فمنعنيها هذا رواه أحمد من أشد المحن من أشد الامتحان والفتن التي نواجهها في هذا البلد فتنة الجوع والقتل والتشريد واختطافات وسطو السفهاء وسطو السفهاء على ميدان الدعوة وفساد الملك المصلحين كل هذا ليتحقق ما وعد الله تعالى العباد وللدلالة على أن وعد الآخرة آت لا محالة لأن هذه الأمور كلها من أشراط الساعة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أما فتنة الجوع فحدث ولا حرج لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فلم يكن من قحط أو جذب بل من قسوة الإنسان لأخيه هو عمل بشري اصطناعي نسأل الله العافية والسلامة منه وأما سطو السفهاء على ميدان الدعوة قال الله تعالى إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصموا الزخرف وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه وعن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة ثلاثة إحداهن أن يلتمس العلم عند المصادر رواه الطبراني وابن عبد البر في جامع بيان العلم وقال في الكامل الظاهر المقصود بالأصاغر هم أصاغر العلم والسن أو معا لا وجه للتخصيص لعدم كمال العلم والتجربة والأدب عن ابن مسعود قال لا يزال الناس صالحين متمسكين ما أتاهم العلم من أصابر محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم فإذا أتاهم من أصاغرهم حلقوا رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون موثقون ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم واغفر لوالدينا وموتانا وموتى المسلمين اللهم انهم في ذمتك وحبل جوارك وقهم فتنه القبر وعذاب النار وانت اهل الوفاء والحق فاغفر لهم وارحمهم انك انت الغفور الرحيم اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم حفظنا من في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا واجعلنا شاكرين لنعمتك مثلين بها عليك قابلين بها فأتممها علينا. So in the name of Allah, the most gracious, the most merciful, the theme in this year's tafsir is going to be called the call for the unity of Ummah and the importance of self-reproach. Uh, inshallah, we'll continue with the five minutes full lesson directed our heartmen. And uh, we thank everybody for honoring this invitation. May Allah return every person safely home. So, Bismillahir yau Allah ya kawo mu juma'a 27 ga watan sha'ban shekara 1445 wanda yake yi daidai da takwas ga watan maris shekara 2024 bayan neman tsarin Allah daga shaiɗan wanda yake la'ananne ina fara da sunan Allah mai rahama mai jinƙai kuma ina salati da sallama akan zuwa ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayen shi da sahabban shi dukansu gaba daya kuma muna son muna roƙon Allah ya yarda da tabi'ai wanda ke shugabannin mu tabi'ai da malamai masu aiki da ilimin su da kuma shugabannin fiqhu hudun nan wato Abu Hanifa Malik da Shafi'i da Ahmad da masu koyi da su har zuwa da ihsani har zuwa ran tashin kiyama to ya ku mutane gashi dai yau bayan godiya zuwa ga Allah mun nufi wannan wata mai albarka watan da ake wa laƙa'a watan da ake azumi ana sallah na filoli watan da ake sadaka cikin 'yan kwanaki kaɗan muna roƙon Allah ya isar da mu wannan wata kuma muna roƙon Allah ya saka wannan aikin da za mu yi a wannan wata ya sa kafara ne ga zunubanmu gaba ɗaya kuma Allah ya ƙara nauyin mizanin mu na aikin ƙwarai ko muna roƙon Allah da wannan aikin da za mu yi ya kwaranye muna dukan wani bala'i da wani jarabawa abin da ya bayyana da kuma ya ɓoye ya ɓoyu to wannan al'umma ta annabi muhammad a yau da muke magana tana ƙasan iyakacin ƙasan rauni da kai abun kunya da kuma faduwa yadda hankali ma bai da ɗauka to lalle irin mutane yanzu ya waye ya buɗe duk wani abu da aka saka na kare-kare ya faɗi kowa ya gane al'amarin wannan al'umma yana hannun waninta kuma shugabannin wannan al'umma ya bayyana dai su bayan al'ummar turawa ne hmm. kamar yadda aka samu wani mawaƙi yake sukan ƙabila ta tai yake yana shukan su cewa ita ƙabila ce ana yanke shawara lokacin da ba ta nan wato kasancewanta tana nan ko ba ta nan duk ɗaya tana nan ba ta nan in ma za a yanke shawara sai in ba ta nan haka nan kuma ko suna nan ba a neman shaida su kuma kai yau da za ka ga bayan wannan kabila ta tayin kuma ka gansu su lalle za ka ce bayan nan fa wayan nan bayan nan su ne shugabannin wannan kalma ce ta hija'i in ka duba ya yi daidai da al'amarin musulmi wa yuqda al'amru hina tabibu taymun wa la nuna wa hum shuhudun wa innaka law ra'aita abida taymin wa tayman qulta innahu al-abid duk wata shawara ta wannan al'umma a wani wuri ake yin ta ba a ma tambayar mu ba a ma tambayar al'ummar gaba ɗaya nake magana ba kasan nan ba duka da kuma lalle annabi sallallahu alaihi wasallam manzo mai gaskiya ya ruwaito an ruwaito daga garin shi ahmad da wani shi daga abu huraira yake ga wa maulan shi sauban kai sauban yaya za ka kasance lokacin da al'ummomi wanda ba musulmai ba za su zo su tattaru su kewaye al'ummar nan kamar yadda ku in an kawo ƙasa wato plate na abinci za ku zagaye kuna so ku ci daga cikin shi haka za a zo wato a yi ɗaɗɗaya da ku ana cin ana <clears throat> wato cutar ku kala kurban biya biyo ne ina <clears throat> na ya fanshe ka da uwata da mahaifina wai shin mu da yawa ne lokacin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a a wannan lokacin kuna da yawa amma Allah zai jefa wahan wani abu a cikin zuciyarku da ake ce mishi wahan hatta wahan din nan kalma ce ta larabci dunkulalla qalu wa man wahan me wahan din nan annabi ya ce hubbukum ad-dunya son duniya wa karahiyatul maut wa karahiyatul qital ba kwa son yaki musulmi ga su da yawa ga su da arziki duk abin da kake sani muna da shi amma son duniya zai sa za mu zama bayi lausa an anfusana ma hiya ahammul asbab hadha alwahd to mu tambayi kanmu wanda me kawo wannan wahan wannan rauni wanda yake ya shiga cikin al'umma wanda yake da ita ce fa karfi da kuma haske ga mutanen duniya talikai to wannan ansa ba zai ɓace ba ga kowa cewa yanzu mutane addini a harshe yake in mun taro akwai addini amma mun ɗaiɗaiku addini kaɗan ne a wurin mutane kaɗan son duniya ta kowace hanya da a same ta ko da akan hisabin addini ne addini ya kubce muna inda za mu samu duniya a yi wa'annan abubuwan biyu rashin tsoron Allah da kuma son duniya su ne matsala maguda biyu kuma duk shi ne ya kawo wannan al'umma ta zama duk tarar rabu tana faɗa da juna duk kuma akan abubuwa na hayaƙin duniya da kuma batar da wato jahilai da amfani da su Allah ke gaya mana fa mu yi Allah da manzon shi kada mu yi jayayya in mun yi jayayya fa karfin mu zai tafi iskan mu za ta tafi mu yi hankuri kuma Allah na tare da masu hankuri ashe jayayya din da kake gani ana yi duk alamun karfi ya tafi Allah ya gaskiya da ya ƙara bayyana mana littafin shi mabawayi cewa wannan al'umma fa ta kasance al'umma ɗaya ce kuma shi ne ubangijinmu wa ana rabbukum fattaqun ina ubangijin ku saboda haka ji tsoron wa taqattaru amrahum bainahum zubura amma me sai mutane suka yayyanke al'amarin su zuburan jama'a jama'a har wani zuburan ma'anar shi littafi littafi don zuburan littafi kullu hizbin da ladayhim farihun kowane al'umma kowane bangare kowace jama'a da abin da ta rike da take alfahari da shi in an tambaye ta sai ta ce a ina rike da wani ina rike da kaza kana rike da kaza kuma ai baka rike da kuma sauran abin da ake kiran ka zuwa gare shi shi kawo rabuwa. Allah ya ce fa zama fi ghamrahin to a kyale su a cikin emuwarsu su hatta hin har zuwa wani lokaci wannan rabu kowa abun da ya rabu ya rike wani abu ne in ka duba zahirin abu eh babu wani matsala ya rike abu ne mai kyau ne to amma wancan da baka rike ba fa wancan da baka rike ba fa kai ka rike wannan wancan da baka rike ba fa kullu hizbin bima ladayhim farihun kowane bangare yana alfahari da abin da ya rike wansu su ce tauhid tauhid tauhid tauhid falam yanfa'uhu za'amuhum wa da'ahu wa tauhid duk wannan tauhid da muke ta kira muna ta kira bai amfane mu ba yanzu lokacin da tauhid ya kamata ya magana sai muka gane ashe tauhidin mu tauhidi ne na tsoron awazit wal ajani ba na tsoron Allah bane tauhidi mu na mun haɗu kam sharq wa garb shamal wa yamin duk mun haɗu wani abu muna tsoron tagutu ba tsoron Allah ba wani su za su ce a hubbun rasul kawai ka kame su komai suke yaya muna son rasul muna son rasul a sashe kuma fa inna hubbahum lil awliya shaytan huwa awkad ƙarya ne ba annabi suke so ba auliya shaytan suke so domin duk wani ne da ya zo da abin da zai karkata su daga maganan annabi muhammad da aikin shi kuma za su rungume shi amma an taba su muna son annabi son annabi wajibi ne tauhidi in baka da tauhidi baka shiga aljanna amma tauhidin gaske ake la mun haɗu tauhidin bautawa wa'ansu wa'ansu kuma su ce jihadi jihadi muke yi amma jihadin su an ka al'umma inda yi maganin al'umma ne to ba a zubar da jini in akan al'umma ne a zubar a mutu a syria kwanan nan suka kara yaki har suna yaki mutane sun fito nan wancan wannan duk suna yaki da gwamnatin tana ita ba ruwanta da isra'il duk masu yakin fasa'il ba ruwansu da isra'il duka duka sun ka taba su ba ruwanmu da yahu. to amma mai suka ma yahud ba mu da suka ma yahu. sai dai amma tsakanin su fa ba'asuhum bainahum shadid sai dai muka ga al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaysa minkum rajulun rashid illa qalilan min haula wa haula sai dai me ana samu masu gaskiya masu tauhidi ana samu masu gaskiya masu annabi ana so ana samun masu gaskiya masu jihadin ana samun ɗan amma kalil ba su da yawa an ce in dambu ya yawa baya jin to wannan dai matsalar ne amma mu yanzu abin da ke gabanmu ya za mu yi mu haɗa sahun wannan al'umma ya za mu daidaita sahunta ya za mu yi maganin wannan rabe-raben nan da kuma ƙungiyancin nan da ya zo ya raba al'ummar nan ta yaya bai kamata mu naɗe hannun mu muna kallon al'umma ta halaka shin a cikin littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aikin magabata babu muhallin wannan matsalar da muka shiga a cikin littafin Allah wa ma farna fi kitabin shi babu komai yanda yayi magana yanda zamu fita daga wannan abu cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa wa rashidin haddu alaiha bin nawajid a ce babu mafita sannan magabatanmu babu mafita akwai shin ya muka mance da abin da jikan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alhassan bin ali radiyallahu anhu ma wanda yake ya yi tanazuli ya sauka kuma ya yarda da wanda ba shi ba don a samu ɗinkewan al'umma mutane sun mai mubaya'a ya zama halifansu, ya zama shugabansu amma ya ga wannan zai tabu a kan shi zubar da jinin musulmi ya ce a'a in saukana daga wannan matsaya ne shi zai kawo haɗewar musulmi su zubar da jini su kalma ɗaya to ni na sauka ba koyi ba ne to lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ibni hadha sayyid wannan ɗana shugaba ne tun yana ɗan ƙarami lalle Allah zai sulhu tsakan ƙungiyoyi manya Al-Hassan bin Ali shi na bin koyi saboda kowane kai ji yanzu kowa ya zama Al-Hassan bin Ali na ƙoƙarin yadda zai ɗinke al'umman nan ka tambayi kanka me nike yi da wani bai yadda da ni shi ne zama alhassan bin ali me nike yi da wani bai yadda da ni in bar shi domin mu mai haɗewa da shi ne allah ke so ba abin da nike yi ba haɗewar nan shi allah ke so ba abin nan da nike yi ba kuma wanda ya zo ranar tashin kiyama yana yin wani abu da ke hana ya haɗu da al'ummar muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ba ruwan shi da kai inna allazina farraqu dinahum wa kanu shay'an lasta minhum fi shay'in duk wanda ya wani abu wanda ya san mutane za su kyamar shi su ki yadda a haka kai da shi kuma ya doge haka cewa wani shi to annabi ba ruwan shi da shi wannan nassin qur'ani da nassin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani za a zo da su a tafki haun ina wani alkawar sai mala'iku su karkada su kamar yadda ake karkada kuma in ce ashabi ashabi sa ce mata da riwa abin abdul ba sa abin da suka canja ba bayan sokan sofar liman madar da ba ai waje da su wanzu Allah nan ba ruwan shi da wanda ya ƙi yadda a haɗa wannan al'umma saboda haka kai me kake kaddamawa yanzu kai me ji me kake yi na kokarin wannan lagwani wannan bom na kiyayya da tsani tsakanin al'ummar muhammad sallallahu alaihi waye zai sauka daga matsayin shi na rika da yake kudu shi kaɗai akan maslaha ta al'ummar muhammad ta hanyar waye zai bar mustahabbi yadda ke ganin shi mustahabbi al-muhdath wanda shi kiro shi duk kowane kungiya ta kirkiro wani abu ne take cewa mustahabbi ne to ka bar shi mana mu koma farilla wanda ke tsoho kuma ya ƙi ba sha cikin shi shine akan abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bamu akan shi Wanda ba mu shakkar shi ba mu shi duk a sannan musulmi za su tashi su sallar azahar a yi raka'a hudu karatu a zarce a sallame ba wanda zai inkarin wani abu amma da za a ƙara wani abu a cikin sallar nan wani ya karatu a bayyane to tabbas za a watsa masa da wani zai ƙara raka ɗaya guda ɗaya za a watsa masallaci da farko zai tsammanin mantuwa ne aka yi a ta ba subhanallah subhanallah sai ka kare ka ce a'a ai tsoron Allah ya same su jira uku bata ishe ni ba ai annabi ya biyo a'a ai wannan mu ma ta kaddama zambi mu muna neman sujadan nan da yawa kuma ban nema hadisi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akar ma yakuna abdu inda rabbi wa huwa sajid sai sa ba ana wata sujada wacce ba ta isa ta isa annabi amma mu wannan ba yana al'umma so duk abin da zai ra al'umma ba a shi me ake hakan me shin wani haɗu wannan da muke annabi sallallahu alaihi wasallam bai Allah ya hana da kashi rabu Allah ya shar'a mana addini abin da ya wasa shi da kuma wasiya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma Ibrahim da Musa da Isa me an aqimu dina wala ta tafarraqu ku tsayar da addini amma me kun ba kada ku cin shi an hana rabuwa kuma ya ce wala ta komo kallon zina ta faɗa kuka zama kamar wanda suka rarraba addini suka samu sabani tsakanin su bayan gaskiya ta zo musu to wa'annan suna da azaba mai girma muna na tsammani wayar rabu wannan suna tsammani wai wasa ne wallahi akwai azaba kuma azaban nan wallahi tun duniya za a ganta to kai salihi dan salafiya mai kai don ka kusantar da al'ummar nan ta ɗinke baka san cewa akwai bambancin eh, magana da aiki ba ba ka san cewa wa'azi shi ma akwai wa'azi iri biyu akwai wa'azi don shiryar da mutane su gane gaskiya su zo akwai kuma wa'azi don wulakantar da mutane da nuna su da kuma sukansu da zaginsu duk baka sani ba akwai bambanci wa'azi iri biyu ne za ka yi don ka iya wulakanta mutum za ka yi kuma don ka shiryar da shi Allah ke ce mana mu yi kira zuwa ga hanyar Ubangiji da hikima da wa'azi mai kyau kuma mu yi jayayya da abin da ya fi kyau domin Allah shi ne ya fi sani wanda karkace daga hanyar shi kuma shi ne fi sani wanda ke kan gaskiya to kai waliyi wanda ka tsarkake kanka kai waliyi baka san bid'a da ƙirƙiro abubuwa ba suna da cikin manya-manyan sababbin da al'ummar nan ke wargajewa arwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ahmad cewa annabi ya ce na roƙi ubangiji na abubuwa guda hudu sai ya bani uku ya hana ni ɗaya na roƙe shi ya bani uku ba ya hana ni ya bani uku ya hana ni ɗaya cikin hudu na roƙe shi cewa kada al'umman nan gaba ɗaya kan ta haɗu akan bata. sai Allah ya ce eh, sai Allah ya bani wato ba za mu taɓa haɗuwa kan ɓata ba dukan mu wato in har ka ga mun haɗu to akan gaskiya ne shi yasa in muna so mu haɗe ɗinki al'umman nan ya kamata da gaggawa kamar yadda aka yi a zamani da ya wuce ba kaɗan ba ba da mai nisa ba a tara malaman ƙasar nan na kowane ɓangare mun ce kowane kowane ɓangare a zo a zauna abu ne mai sauƙi me matsalin ɗin ku rubuto ɗaya biyu uku hudu zuwa talatin ko arba'in ko nawa ne ko me matsalin ɗin ku ko me matsalin ɗin ku kowa ya faɗi abin shi sannan a haɗa su ku gani in an haɗa in kuna shakka ma ku ba AI ne AI artificial intelligence an feeding information yan tijjaniya sun ce kaza yan ɗariƙa sun ce kaza yan kaza sun ce yan kizana sun ce yan kaza sun ce yan kaza sun ce ai me a cikin maganan sunnan suka haɗa bakin su akan abu ɗaya me suka yi haɗa kan shi wannan abun nan da suka haɗa kan shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa shine gaskiya abun da muka haɗu domin annabi ya roƙo kada al'ummar nan ta haɗu kan ɓata ashe in har ta in ta haɗu ne kenan ba kan bata take ba sannan kuma ya ce na roƙi allah kada ya ba maƙiyanta ƙarfi rinjaya a kansu allah ya yarda maƙiya in za su yaƙe mu lan yadurrukum illa adha wa in yuqatilukum yuwallukum al sun mana la yunsarun wannan haka ba su iya yaƙe mu ba su gama da mu gaba ɗaya ba su iya ba in dai mun tsaya ba da samu rinjaya kan mu kun ga yau wata biyar isra'il da amerika da dukiyar da suke da kasan turawa da makamansu da arzikinsu da eh, miliyansu sun kasa galaba shirzimatun qalilatun minal musulmi sun kasa yan kaɗan da wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam kuma na roki Allah kada ya halaka su da fari kamar yadda aka halaka al'ummomi na baya Allah ya ce ya yarda Allah zai taɓa halaka al'umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba daya ko a yi wani girgizar kasa ko a turo wata iska ko a yi yunwa ta kashe mutane gaba ɗaya Allah ya yi alkawari ba zai haka ba ya ce na hudu sai na roƙe shi Allah ya lissa mun shi Allah kada ka gudu tsira mun su ƙungiyoyi ƙungiyoyi ban sashi na cutar sace yi ha, amma Allah ya ce a'a a'a saboda haka yanzu kai abinda ke gaban ka ne, su ke gane gaskiya kai kokari kai sa'a. cikin masu gaskiya su ne kuma masu cewa jama'a jama'a ku zo mu haɗi mu zama abu ɗaya wanda kuma ana kiran shi zo a zama ɗaya yana cewa a'a abinda da da ya ishe ni to hakika shi da kanshi ya fitar kanshi daga zumra muhammad da domin annabi yana kira amin shi kuma yana kiran cewa na abin da yake da shi ya ishe ni to daga cikin fitinoni mai tsanani da muke fuskanta a wannan garin shine fitina ta yunwa da kisa da koran mutane daga garinsu da sace-sacen mutane da kuma filin da'awa wayansu wawayen mutane sun riga sun kwace filin da'awa sautin su kada ake ji da kuma corruption na hukunci kai har da salihai aisha wata ke tambaya annabi ana na fi na salihu za mu halaka akwai salihai cikin mu annabi ce za ka surar khabas na'am za ka in barna ta yi barna ta yi barna ta yi wa hadda salihai duk Allah zai biya halaka goma duk wannan fa Allah na nuna mana cewa fa wa'adin da yake na cewa akwai tashin kiyama akwai sa'a fa gaskiya ne domin duk abubuwan da muke gani suna daga cikin sharaɗin sa'a game da yunwa wannan wani abu ne kamar yadda Allah ya gaya mana ba wani wata musiba da za ta shafe ku sai abin da hannayenku suka aikata kuma Allah na yafi abubuwa da yawa da kuke yi ma wannan yunwa da ake a cikin ƙasar nan ba wai an yi fari ba ne ko rashin ruwa ko fari ko wani abu na wani abu ne kawai na ƙeƙashewar zuciyar ɗan adam zuwa ga ɗan uwansa dan adam al'amari ne ɗan adam ne ya ƙirƙiro shi ba wani abu ba ne wanda yake na ɗabi'a saboda kuma muna roƙon Allah ya ba mu afiya kuma da salama daga wannan al'amari in mun koma ma Allah muka ji tausayin juna to insha Allah Allah zai taimake mu duniya cike take da abinci in ana yunwa a soya abincin mana a ba mutane a shigo da jiragen ruwa na abinci a bayar kafin a fara tattalin arziki amma mai amfanin tattalin arzikin ƙasa daula ta yi kuɗi kuɗi ya zai batse amma mutane suna mutuwa da yunwa mai amfanin kuɗin ko ko kun yadda ita muku hanyoyi ta jin yunwa ba hankali a shigo da abinci a karya kuɗin abinci haka ake yi a saudi arabia haka ake a malaysia haka ake a america haka ake a ingila haka ake rasha ko ina duniyan nan china an ce ba garin da ya fi china shigo da shinkafa domin wadda take yi bai ta domin mu da bambancin mu bambancin mu yuqdal amru hina tajibu taymun wala yusta'dhanuna hum shuhudu ba ni dai ba mai shawara da ni kakka kasan nan ban yasa sa shawara da ni ba to da iri na da irin mu duka hatta yan kanzagi ana shawara da su sai dai su zo su yi taɓaɓatu a kan tiktok da sauransu amma ana shawara da su an shawara da su al'umma ta zama matacciya to game da wawaye su kwace filin da'awa Allah ya dama ya gaya mana Qur'ani innakum lafi innakum ku lafi qawlin mukhtalif kuna kan wata magana mai sabani yi ufaku anhu man ufik amma duk wanda kirkiro ƙarya shi ma za a karkatar da shi daga gaskiya saboda haka in ga watilar khawasu masu faɗi to Allah ya la'ane su wanda yake suna nan cikin sun shagala cikin ɓatarsu duk kaga mutane biyu suna jidali ɗaya ya ƙirƙiro na abu ne ko ko su biyun masu ƙirƙiro abu ne domin ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisin da umama abi umama ya rawaito mutane ba su taɓa ɓacewa ba bayan sun kasance akan gaskiya sai allah ya sa musu jidali tsakaninsu sai annabi ya karanta wannan aya ma darabu laka illa jalab wal huqa wa khasibu wato ba su baka misali da Isa domin sai dai don jidali domin mutane ne khasimu mutane ne masu khusuma wallahi kasar na hadai arewa arewa mu mun zama masu khusuma komai komai karancin abu sai ka samu jidali jidali kan me komai yanzu da atishewa za ka yi za ka ji wani a can can ya je da yake sujjar mutane wawaye kullum sun fi son inda ake suka sun fi son inda ake zaki saboda haka akwai wani abu kuma musiba da ta same mu kuma shi kawo mata suna tsiraici talaucin nan kadal kufur kadal faqr an yakuna kufran sai za su ke karaici yarinya ce tun ta zo tana dan fitowa dan tiktok sai ta ga mutane dan ɗari dan dubu suna eh, mushahada suna follow sai nan gaba ta ga ta cire riga tana wani rawa tana karkaɗa jiki a daga thousand kuma ya koma 100,000 to ai gobe kuma har kusan cire riga ma za ta yi kuma haka ba to in ta yi mai fa'ida kuɗi kuɗi saboda ka yawanci mutane mushahidin suke so wanda za su kalla don su yi kuɗi saboda ka duk inda fitina take nan suke jawo ta sai su ta jefa a cikin al'umman nan fitina da rigima da rikici wani wani a sake duba wannan kaza a sake nazari kaza shine gyara mutum amma ka zo kai innan ɗan kaza ne ai ka zama mutazili da kai wannan magana shi ko kan shi bai san me mu'tazilan ba kai ka zama ɗan shi'a da kai kaza shi kan shi ma bai san me shi'ancin ba kai ka zama ɗan kaza ɗan kaza kai wahabiye ne malai ya ce bai san me ma wahabiyanci ba sai yana karantarwa fa kuma littattafan su risala su wannan su yake karantarwa za a ce a ai wahabiye ne shi tun ma bai san me abdul wahab ana cewa ai wahabi ne wahabi ba sa son annabi bai san ma me wahabi ba kuma bai san ma me son annabi ba amma ka ga mutum na kuskure zaka ce malam wani shin wannan ko ba kamata a duba shi ba babu nazari akan wannan ko ko ko ya zaka ce nan Allah ya ce kaza haka ake gyara mutum amma ba da zagi ba saboda haka ku gane in kun ga mutum na zagi fitinanne ne ah. fitinanne ne fitina yake so ko dai yana son mushahidai ko ko yana so a ce a'a shi ma yanzu ya kai dinga goga kafaɗar shi da manya-manyan malamai shi ma ya isa ya ba da rabi ina mamaki wani zai ce wa ƙala ibn taimiyya wa kaza wa ƙala kaza wa kaza suna manya-manyan malamai suke ba rabi malik ma bai tsira ba wurin su ƙala malik wa haza wannan kuskure ne faɗuwa ne to duka wannan ba hanyar uslubu na kiran mutane ba ne kiran mutane da lallashi da gaskiya da kuma wajadilhum billati iya ahsan kai jayayya da abin da yake sannan kuma kullum kuna jayayya da mutane ku tsaya kan lub abin da yake muhimmanci allub kuke magana misali yanzu ana muna mu ba za mu koyi ba ahlus sunna wal jama'a kuma ala aqidati tauhid salaf as-salafiyya akwai wanda ba sa kan wannan manhaji ɗin suna yin wasu abubuwa da mu mun ɗauke su bid'a ne kamar maulid misali mu ba ma yi domin salaf ba su ce a yi ba to amma shi ya kamata yin kai musu da su na ta jayya da su akan maulid la aina ya kamata in wasu da su da jayayya a kansu ai akwai wani abu da suke cewa zai ku da yawa fitowar wa'azi shi ya hana shi ba kwaji amma mun tashi da in mutum ya faɗi ko wani abu ya samu me ake kira ko ɗan fodiyo ko tijjani ko ƙadiri ko yanzu kun jana kira ta an ci nasara an ci nasara wallahi ko da mutum ya mutu yana kiran kadiri ko tijjani ko shehu ko wani wani su da sun kara suna kiran gumi to wallahi lan filhu abadan akan abin da shine za mu tsaya amma bidiyoyin da suke yi wayannan mu rage tsanani a kanta mana ce gaskiya ba a'a domin akwai ma huwa aula mini mu tabbata suna kan tauhidi mu tabbata sun yarda kofar wahayi an kulle ta kamar yadda aka yi zama gaban sarki eh, musulmi na uku abubakar na uku allah ji kanshi domin shirama malamai suka yarda cewa kofar eh, wahayi an mai malamai duk suka sa hannu babu wani malamin musulmi babu shi in bayan ahmadiyya ba da za ka zo ka ce ya kofar wahayi an kulle sai ya sa hannu an kulle to ittafaqna ala ba wahayi bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine khataman nabiyyin babu wani annabi bayan shi to me muke so ina muku wannan magana ne don mu bi hanyoyin da za mu haɗa wannan al'umma amma zaman nan da muke yi gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai murna da mu ba kuma Allah ya ce ba ruwan shi da mu an zo cikin wani hadisi cewa mutane daga cikin alamun tashin kiyama guda uku akwai na ɗaya shine ana neman ilimi daga ƙananan mutane malamai sun yi ta bayani na ke nufin a sake ƙananan mutane wasu sun ce to duk lokacin da ilimi ya bar sahabbai ya koma tabi'ai wasu suka ce a ah, da karancin ilimi wasu suka ce karancin shekaru wasu suka ce ai dukansu ma domin babu fuskan da za a ce da ma shekaru domin ko kamala ba za a same ta ba tajriba domin gwagwarmawa yana sa ka gane wani abun da yake da yawan tafiya yana sa ka gane wani abun da yake wanda bai yi ba kifin rijiya yana daidai da kifin teku suna babbanci sannan Adam, Ladam, yaro karami mai ilimi ilimi yana fisgan shi yana ji zai gora kafaɗa da manya-manyan malamai duk wannan ƙurciya ce ku bar shi a hankali a hankali a hankali shi da kanshi zai dawo duk ya haɗe abubuwan nan da yake faɗa shi yasa malaman nan masu kwanciya kada ku ɗauki maganar su da wani mahimmanci domin kwanciya ce wargi ne na yara ba taɓawa ba ne ba tsoron Allah ba da kuma sun rayu wa'yan sunsu wanda ma suka mutu da yawa abubuwan nan da suke faɗa za su je su jawo su dawo hankali ba hana yaro ya wa'azi ba amma ya wa'azi bil ma'ruf abinda mutane suka sani sannan kuma kada ya jingina zuwa gare shi misali yaro ya dauko al yana koyarwa ba shi ne ilimin shi yana ilimin da aka rubuta shi ne fiye da kusan shekara biyar risala kusan shekara dubu da wani abu ba na shi ba ne amma a ya ajiye gefe ya dauko aya ya dauko hadisi ya fitar da nashi hukunci fa to nan ne shaidanci zai shigo da karancin rayuwa zai fito shi na annabi a cikin eh, ibn mas'ud yake cewa la yazalu nasu salihin mutane ba su gushe ba salihai suna nan mutamassikin tare matukan ilimi na zuwa daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma manyan su in ya fara zuwa daga kananan halaku za a halaka ma'anar shi mutane ku yi ƙoƙari ku yi ƙoƙari ko da mutum mai karamin shekaru ne ka ce samuna littafin manya samuna littafin manya mata ku ce malamai su sa ku littafin manya su koya muku tsarki su koya muku sujudu sahu ne ake so amma a cika ku da hayaniya hadde wa'azin ramadan ya zo wannan malami ya zo yau ya kulle kaza wani ya zo ya warware wani ya zo ya kulle ya amai da ku in an kare wa'azin ma an kare ramadan din kika tambayi kanki ma me na fahimta za ka ga duk abu ya zama kamar mushan sigari amma da an ɗauki wannan littafi al'akhdari aka karanta shi wannan wannan ya zo malami ko daga ina ya zo karanta mana safa zuwa kaza beji zuwa kaza wannan kafin a ƙara watan kun iya akhdari kafin wani shekara kun yi al'iziya kafin wani shekara kun yi gashi nan yau ku zama malamai duk wata da ta yi kuskure an san kuskuren ta wurin sallah amma da za ka tsare su kakaf ka ce su ya ake taimama to za ka sha mamaki wani bawan Allah wani ya rasu a nan Eh, abu zaria shi ke gaba da baki shi wani dan wansu wani abokin su yana su aka zo aka fito da gawan suka taru yace dukkan su dukkan su yace ba su iya sallar gawa ba ba sai da za su yi ba za su yi ruku'u ne za su yi sujada ne ba sani ba abin da nake gaya muku ana wasa da fiƙirin nan ana wasa da shi saboda haka ku tsaya ku koya wa mutane abin da zai amfane su wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun abin da zai alwala ayi sallah ayi azumi shi shine ake so ba wannan hayaniya da ta cika mutane kai ta bata ma mutane datan su kana kana munakasha kan wani al'amarin da ya kai kawo ba Allah shirya da mu to kafin ka tsaya dai ah, ga wani Sheikh Zakariya Usman Qur'an cassette ya ba da miliyan ɗaya za shi an saka shek abubakar gumi su tambello Foundation Allah ya saka mishi da alheri ah, kuma daga gobe insha Allah okay ga wannan kuma Muhammad Tasiu Foundation ah, na Muhammad ah, Tasiu Foundation ko me ne ma sun ba da eh, dubu ɗari biyar da ishirin o na asai gas Allah ya saka musu da alheri to mutanen mu dai na daji har yanzu mu basu ba za mu ci gaba da musu wa'azi da minti biyar biyar a kowane wa'azi domin me haƙƙin mu ne mu je mu same su to amma kuma in ba mu iya to mu aika musu sako ta ta gidan rediyo kuma a cikin wannan wata da Allah yake ɗaure shekannu to insha Allahu wa'azi yana kaiwa kuma kuma su ma sun ce suna tambaya don Allah ba wannan shekara ma za yi wa'azi muka ce insha Allah wannan shekara za yi to duk wanda ya zo Allah ya kashi gida lafiya Allah ya sa a yi wannan azumi ya kare lafiya don Allah kada ku mance da addu'a gare ku da uwayenku da al'ummar Muhammad gaba ɗaya mutanen Gaza ko muna roƙon Allah Allah ya ba su nasara kan wayannan mutane azzalumai kuma wanda suka ji ciwo da suka mutu Allah ya gafarta musu ya karbi shahada su kuma Allah ya sauka musu da sakina da ƙarfafawa ko kuma mu yi ta addu'a Allah kare mu wannan ƙasa shugabanninmu ma Allah shirin da su ya nuna musu hanya da za a iya fita daga wannan kunci wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in

waɗanda duk suka zo wannan tafsiri na kusurwoyinsa Allah ka mai da su gidajensu lafiya wannan hali da muke ciki a wannan ƙasa muna da Allah na ɗaukin sarki ya kawo mana sauki Allah ya zama da mu lafiya Allah ya ma mu ana ya gafarta waɗanda suka riga mu da gaskiya ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب Allah madaukakin sarki ya dora akan madari na muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara wa shi imanin lafiya da ba shi da sa'a da basira da kuma da muke jin karatun alƙali ne ko yin aiki na abin da muke yi alhamdulillah da rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmin din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim as-sirata alladhina an'amta alaihim المغلوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين